والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau uku ga watan jumada Asaniya, hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ya yi daidai da sha bakwai ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro a hadisul ahkam a wanda ya tattaro wato hadisan da suke bayani akan hukunce-hukunce daga cikin hadisan da bukari da muslim suka ruwaito wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma yau za mu tashi hadisi na tamanin da bakwai an Anas bin Malik radiyallahu anhu Bismillahir Rahmanir Rahim Bismillahir Rahmanir Rahim Ana Anas bin Malik radiyallahu anhu kala An karbo daga Anas ɗan Malik Allah ya ƙara mishi yadda yace Ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa salatin. Eh ban taɓa sallah a bayan wani limami ba ko kaɗan wanda ya fi sauƙi ga sallah wala atamma salatan min rasulillahi kuma wanda yake cikin sallah kamar manzo sallallahu alaihi wasallam sallar shi yafi ko sallar shi yana da sauki sosai kuma yana kuma yafi kowanne cika an gane yana sauke wa mutane sannan kuma yana yin sallah cikakke an gane ya kafu a wajen tsayuwa ya cika ruku'u ya cika sujada ya duk dai abin da ake bukata yana yin shi amma baya takura wa mutane da yawa kun gane manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru wato ku sauke wa mutane kada ku takura musu sannan ku yi albishir kada ku kori mutane duk abin da zai sanya ku kori mutane to ka ku aikata shi to manzo sallallahu alaihi wasallam yana cika sallah sai ya tabbatar da komai ya cika amma baya takurawa an gani to daga cikin abin da ke ƙara sauke ma ainihin liman har mutane su ji daɗin ainihin karatun shi su ji daɗin ainihin sallan da ya yi ya zama yana karatu da kyau idan karatun yana fitowa da kyau da tajwidi da sauransu wani lokaci ma zai dan karanta da tsawo mutane hankalinsu ba bai kai ba amma ya zama to karatun akwai kusa-kusai da yawa sai karatu ya yi kaɗan mutane sun ƙosa a yi sallama an fahimci wani ko to manzo sallallahu alaihi wasallam kun ji abin da yake sallan shi mafi saukin sallah ko mafi cika da kada a kuskura liman ya kuskura dan an ce mafi saukin sallah ya zo ya karanta mudhammata ne ya ruku'u ko yana yin ruku'u kawai yana ruku'u ya sauri ya dagu a a ringa tsayawa yi karatun yanda ya kamata ina fatan gane wannan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai yana tsayawa ya karanta wani lokaci ya karanta wani gajeren sura bane kadai inda ya kamata ya gajarta yana gajartawa inda ya kamata ya tsawaita yana tsawaitawa sannan duk wayannan rukunai yana kulawa da su yanda ya kamata sallallahu alaihi wasallam an gane wannan kuna am eh, an abi kilaba abdullahi bin zaid al-jurmi al an karbo daga Abiki abi shi ne abdullahi bin zaid al-basri yake cewa ja'ana malik bin huwairis fi masjidina malik bin huwairis ya zo mana a masallacinmu. wannan masallaci na malik bin huwairis ya zo? sahabi ni lalle ni zan muku sallah ba wai ina nufin sallah bane yanzu yanzu ba lokacin sallah ba ne, ko ba wai sallah nake so in muku ba usalli kaifa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya salli. zan yi salla ne kamar yadda na naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla. ba wai lokacin salla ba ne, kuma ba wai ina nufin salla ba ne. yanzu dama mutum yana iya yin salla, ba da niyyar sallah ba misali kamar malami yana karantarwa a aji aka zo maganan sallan azahar, sai yana so ya kwatanta ma ɗalibai yadda ake sallan azahar. kuma ba lokacin sallan azahar ɗin ba kamar yanzu da safe yana karantar da wato darasin addini sai ya zo yana karantar da yana so ya nuna musu yadda ake sallah aikace zai iya sanyawa kawo tabarma in an kawo tabarma ya kalli gabas ya musu sallan yadda ake yi ko kuma yin haka bai halatta ba to in ya halatta sai ya yi alwala eh? zai iya yin sallan ba tare da alwala ba tunda dai ba asalin sallan ba ne ba dole sai ya yi alwala ba an gano wannan ai ba asalin sallan ba ne ya yi ne don ya karantar da su yadda ake yi to shi malik bin waris wato ya yi haka ne yana so ya karantar da mutane irin sallah na manzo sallallahu alaihi wasallam to kaga da wannan ya ku mutane ku san cewa duk abin da za mu yi da sunan addini Allah ya riga ya turo mana mutum ɗaya kilo wanda shi ne za mu sa ido mu ga yadda yake yi idan sallanka ya dace da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sallah amsashe ne idan sallanka ya saba ma sallan manzon Allah to wannan sallah ba amsashe bane ba a auna sallah sallan wani imami ko sallan wani shehi ko sallan wani wali a auna shi da sallan manzo Allah idan sallan shehi ko imami ko wali yayi karo da na manzo ana ajiye sallan shehi ko wali ko imam na ba san gane wannan mutumin da Allah ya aiko shi don mai koyi da shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam duk darajar malami da duk ilimin malami gabaki daya duk darajar malami da duk ilimin malami gabaki daya wato muna auna duk abin da yake aikatawa da duk abin da yake faɗa da ainihin magana da kuma aiki na manzan tsira sallallahu alaihi wasallam to haka sahabban mu suka fahimta magabata ya ce zan muku sallah yanda na ga Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam ku gane wannan irin sallah na ina so nuna muku yanda manzan Allah yi bace ce zan muku sallah yanda wani sahabi ke yi ba an gane tunam wa qultu li abi kilaba sai na ce wa abi kilaba kaifa kana yusalli yaya annabi ke sallah ina so in sani dan ni ma in koyi da shi fa qala misla salati shaykhina hadha yace misalin sallan wannan dattijo namu yanda ga wannan wannan tsoho yana sallah to haka manzo Allah yake sallah ina ba ta gane kalli sallan wannan mutumin yanda ga yana haka manzo Allah yake yi kai koyi da shi wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujud ya kasance wannan tsoho yana zau yana zaunawa idan ya ɗauko kai daga sujada kafin ya zabura misali mu dauki raka a farko idan mutum yayi kabbara harama yayi karatun fatiha da sura sai me sai ruku'u idan yayi ruku'u sai dagowa daga ruku'u idan ya dago daga ruku'u sai me sai sujada to sujada a cikin raka ɗaya sujada nawa ne sujada biyu ko to idan yi sujadan farko me zai yi kaga sai ya dago ya zauna to in ya ƙara yin sujada na biyu zai dago in ya dago kaga a tunanin mutane shine ya dago kawai ya miƙe ya ci gaba da karatu to shi wannan wannan bawan Allah idan ya miƙe sai ya dan zauna sannan sai ya miƙe A gani, ya sunan wannan zama wannan zama shine jilsa al-istiraha malaman fiqh suka same wannan suna jilsa al-istiraha an gane wannan ko sowa saboda haka wannan zama ne na na ayi suka sami suna zama na hutu amma ba wani hutawa ba ne zama ce khafifa kamar yadda al-allama ibn bas ya fa'idantar da mu cewa wannan zama zama ce khafifa kuma sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ai to saboda haka misalin sallan wannan tsoho namu ya kasance yana zama idan ya dago daga sujada kabala an yana hada kafin ya zabura an gane arada bi shekihim a yazid amr bin salama al yana nufi da malamin su shine amr bin salama ainihin al-jarmi kun fahimci wannan haka kun wannan zama din shi ya kira zama na istiraha to malaman fiqhu sun yi gwajin fahimta dangane da wannan zama na istiraha din an gane wannan ko a wato wannan zama din da malamai suka sa mai suna zaman hutu malamai kamar yadda ce sun yi sabani a kanta a malamai sun yi ittifaki cewa zaman ya halitta amma sun yi sabani akan mustahabbancin ta shin zaman mustahabbi ne ko ba mustahabbi bane wato wasu malamai sun tafi zuwa ga mustahabbancin cewa wannan zama na hutu zaman istiraha dinnan nan mustahabbi ne in mutum na sallah ya yi? kenan ba dole bane idan limami ya yi sallah bai yi wannan zama ba za mu ce babu sallah ba za mu ce ba a gani Tusuwa ne ne masu ra'ayin mustahabbanci akwai imamu na ashafi'i shafii Allah ya masa rahama a cikin abin da ya shahara a cikin mazhabansa sannan akwai imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa yana da ruwaya biyu ruwayan farko ya ce zama istiraha abu ne mai kyau mustahabbi ne ruwaya na biyu shi ma ya karhanta an gane wanda ya zaɓi haka daga cikin ainihin ɗaliban shafi'i akwai imamul khallal imamul khallal cikin asunna ɗin shi ya nuna cewa wato shi zama istiraha sunna ne saboda hadisi ingantacce da ya zuwa kan haka na ba gane <coughs> to amma wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa zaman ba mustahabbi ne. an gane daga cikin sahabbai masu wannan ra'ayi akwai Umar radiyallahu anhu akwai Ali bin Abi Talib akwai Ibn Mas'ud akwai Ibn Umar akwai Ibn Abbas daga cikin malaman hadisi akwai Sufyan al-Thawri akwai Ishaq wayannan malamai sun ce ba mustahabbi bane a ringa zaman istiraha daga cikin a'imma akwai Abu Hanifa su ma suna ganin ba mustahabbi da Malik wannan shine abin da ya shahara daga mazhaban Ahmad an gane amma ko mafi yawan hadisai suna kan wannan misali akan wato ma'ana mafi yawan hadisai ba a ambaci zaman istiraha ba shi rashin ambatan zaman istiraha a cikin hadisai dalili ne akan cewa ba a yi kamar misali yanzu an samu surwaya sun nuna annabi yayi sai surwayoyi ba a ambace su ba rashin ambatan dalili ne akan cewa ba a yi a rashin ambatan zai zama to a wani waje an ambace shi a wani waje ba ambata ba wannan na nuna zaman ba dole bane inda dole ne ya kamata manzon Allah ya ambace shi kuma ya bada muhimmanci a gare shi zaman mustahabbi ne an gane turmuzi yana cewa wa alayhi al'amalu inda ahli ilm akan haka ne ake aiki wajen ma'abota ilimi an gane wannan ai abu zinar yana cewa tilka sunna amma wasu daga cikin malamai sun ce sun karkata zuwa ga cewa zuwa ga aikata zaman istiraha idan bukata ya taso wai ana zaman ne amma mustahabbi ne amma sai bukata ya taso an gani kamar bukata ya taso na tsufa ko bukata ya taso na rauni wai saboda a tattara adilla ne to ai babu abin da ya karo an gani babu abin da ya karo ballantana a tattara adilla kawai kasancewa wasu ruwayoyi ba a samu an ambace shi ba dalili bane a ce wai bai halarta ba sai dai a ce mustahabbi ne an gane wannan ko ibnu qudama ya faɗa cikin muguni wa hadha fi jam'un bain akbar wato wannan a cikin shi akwai jam'i tsakanin hadisan kuma akwai tawassudi tsakanin maganganu guda biyu a gani wannan shi ne fahimtar wasu malaman amma wasu malamai kaga misali dai a cikin magabatanmu mun ga malik bin huwairis ko shi yana da wannan fahimta da sauransu to sannan akwai da yawa daga cikin sahabbai suma da suke da wannan fahimta na zama na istiraha to a takaice idan magabatanmu sun yi sabani akan matsala shin za mu ɗauki za mu zaɓi wanda muke so ne ko za mu duba wanda dalili ya goyi baya za mu duba ne wanda dalili ya goyi baya wa maktalafa fihil a imma au gairuhun fa marju ila kitabi wa sunna fa ma kama bihi dalil Kubila, ma al lil min umma abinda malaman mu manya manyan imaman mu suka yi sabani makoman wannan sabani yana nan zuwa ga kitabu wa sunna ne ba wai zaɓi ka ba ba wai mutum ya bi ra'ayin mazhabansa ba fa ma kama bihi dalil ƙubila duk abin da dalili ya tsaye akan shi a karɓa. amma tare da yin uzuri ga wanda ya kuskure daga cikin mushaidan al'umma idan malaman mu suka yi ijtihadi suka yi kuskure an gani zamu kuskurantar da wannan ijtihadi amma zamu tsare wa malamin mai mutuncinsa za mu kuskurantar da wannan ishihari tare da tsarewa malaman mutuncinsu da mun dan adam tare yake bai goma ba wayanna malamai suna da matukar daraja a wajen musu imam abu hanifa sai imam malik sai imam shafi sai imam ahmad amma ba ma musu makauniyar biyayya muna bin su ne inda dalili ya tabbata wannan shine ma'anar salafiya salafiya baya nuna ka wulakanta malaman mazhaba ko ka wulakanta wasu daga cikin malamai na sunna a cikin salafanci babu wulakanta malamai sannan kuma a cikin salafanci ba a bauta malami an gani idan ka ce dole ne ka bi ra'ayin malik kenan malik ya zama shi kake bautawa a amma muka ce dole ne abu maganar manzo to maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yana karbowa ne a wajen Allah subhanahu wataala eh wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyu yuha so da haka maganar manzo shine wajibi ne abi amma maganar wani imami ba dole bane sai in an auna shi da ma'aunan nan guda biyu fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya cikin kowane irin al'amari ne ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam to yanzu mu duba wannan hadisi da kyau jama'a hadisin Malik bin Huwairis wannan Malik bin Huwairis din nan ba shine wanda ya ruwaito hadisin sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah to shine kuma gashi nan wannan hadisi ya zo shi Malik bin Waris yana so ya karantar da mu yadda manzo Allah ke sallah sai ya karantar da mu yadda manzo Allah ke sallah kuma ya sanya istiraha a ciki to sai wani ya ce ma ai manzo Allah yayi zaman istiraha ne saboda ya tsufa wa ya faɗa haka shin manzo Allah ne ya ce yanzu na tsufa shi yasa nake zaman istiraha ko kuma kayi abin da ake kira ne na a bakin wani na tumi albasa shi ne manzo Allah bai faɗa ba manzo Allah ya yi sallah kuma da ya yi sallah ya zaman istiraha ba ɗaya ba biyu misali malamai sun ruwaito to tun da ya zaman istiraha kuma manzo Allah ya ce mu yi sallah yadda yake sallah za mu ɗauki abin akan asali ne cewa ya zaman ne don ya karantar da mu ko za mu ɗauka yayi zaman ne don ya tsufa dan ya tsufa to yana cin karanta da mu sallah idan har ya tsufa ya zama to yayi zaman ne dan tsufa me kamata manzo Allah yayi shi da kansa ce to jama'a na saba karantar da ku sallah lokacin ina da sauran kuruciya wai zo ina da sauran wato ma'ana shekaru na bazu abin nan ba ina fatan gano wannan to amma kuma yanzu na tsufa saka za ku ga sallah na ya canza an gane shin ya kamata manzo Allah ya shiru akan wannan saboda duk abin da ya aikata mun dauka addini ne an gane to manzo Allah kun ce mana ku yi sallah yanda muke sallah yanda ke sallah ku yi koyi da ni to sai kuma ya zama isra'a zan yi koyi da shi sai wani ce dakata kada ka yi koyi da shi ya tsufa ne yayi wannan to ta ya zan yadda wannan ba abun wasa bane sallah ne fa sallah yana daga cikin rukunan addini wanda duk wanda ya tsayar da ita ya tsayar da addini wanda kuma ya bata ya bar addini to manzo Allah da yake karantar da mu shi ya kamata ya gaya mana ya tsufa ne yayi ko kuma wani ya kamata ya hararo hakan kaga wani ya kamata shi ya kamata ko kaga shi ya kamata tunda shi ne abin koyi mu to manzo Allah bai mana bayani ba shi dai yayi zaman istiraha saboda haka a cikin nan wajen malaman mazhaban mu manyan manyan malamai masu daraja sun yi sabani kan wannan matsala to ya iziya za mu yi mu gane wanda ya daidai shin zan daskare ne akan mazhabata ko kuma zan duba inda gaskiya yake in bi wato ya kashi ɗan salafiya baya rike wata mazhaba guda daya a wannan da kyau yana duba duk inda gaskiya yake malaman nan dai malaman sunna ne kuma dukkan su gaba daya ahlul zikir ne to Allah Allah kuma cewa yi fasalu ahlul zikir in kuntum la ta'lamun ina ba ta gane wannan so da wa'annan malamai dukkan su malaman mu ne to idan ana sabani ya ya kamata mu za mu duba dalilan kowanne an gane wannan malamai suna kiran wannan ijtihadun tanqihi wato ijtihadi ne dan ta tanqihi wato mutum ya duba dalilin wane dalilin wane sai ya iya bi Allah ya yi ishara ga irin wannan ijtihadi ana samun mutane za su iya yin wani ɗalibin ilimi wanda ya goge a cikin ilimi yana iya duba adilla na malamai ya rinjayar da zai zai rinjayar wannan ba ya nuna ya malamin ilimi ba ne an gane Allah ta'ala yana cewa wallazina shtarabu taguta an yi abu duha wa anabu ila lahi lahumul bushra fa bashir ibadi allazina yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab sune wa'annan Allah ya ce kai albishir ga bayinmu sune wa'annan da suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau suna an gane in suka saurari ba ce in ka saurari magana ka bi ra'ayin Abubakar ba in ka saurari magana ka bi ra'ayin Umar in ka saurari magana ka bi ra'ayin Usman daga ce su ne masu sauraron magana su bi wanda yafi kyau to wannan shi ne salafanci salafanci muna saurare maganar manyan malamanmu wanda duka yarda ne a wajenmu amma kuma ba ma musu makauniyar biyayya tunda an ce Allah ta'ala ya ce mana yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa Allah yana so ya sassauta muku amma Allah ya halicci mutum mai rauni tunda mutum mai rauni ne zai iya dacewa zai iya kuskure wa'annan malamai mutane ne ko Bahaushe ya ce mutum tara yake bai cika mai ba goma to saboda haka idan suka yi istinbadi kan abu muna dubawa ne sai mu yi tanki mu tattace mu duba wanda ya fi hujja yaya hukuncin mutumin da ya daskare kan ra'ayi ne ko ka kawo mai hadisan duniyar nan baya amsa kuma sun inganta kaga wannan ya fada cikin bid'a wannan dan bid'a ne yana daga cikin nau'in bid'a daskarewa kan mazhaba daskarewa kan ra'ayi wa in ra'au kullu ayatin la la eh? la yu'minu eh? eh? yau ka gani wa idza akula ayatin la yu'minu biha in sun ga dukkan ayoyi ba sa imani duk aya ba su imani da ita ba sun ga kowane irin mu'jiza kowane irin dalili babu ruwansu da shi haka wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau to za ga 'yan salafiya sai a ce ba su da mazhaba me ma'ana 'yan salafiya ba su da mazhaba wai 'yan salafiya suna aibanta malaman mazhaba shin haka abin yake duk mutumin da ya yi da'awan salafanci sai kuma yana zagin malaman mazhaba wanda dan bid'a ne yan salafiya sun fi kowa mutunta malaman mazhaba sai dai su suna fa'idantuwa da ilimin su ne ba su rike wani malami ɗaya ba shin idan ka rike Abu Hanifa sauran sauran malaman me suka ma mi an laifin su to mu yan salafiya mun ce duk malaman mu ne muna mutunta su mutanen kirki ne malaman sunna ne yan salafiya ne su amma menene matsalar mu da su matsala shi ne ba mu da wani matsala da su dama mun san malamai ne wanda za su iya dacewa su yi kuskure saka idan suka yi ishtihadi muna duba ishtihadin idan mun gamsu da shi sa'annan sai mu yi mai an gane wannan ko idan mun gamsu da shi sai mu yi sai mu bi idan ko sun kawo dalili wanda mu gamsu ba za mu ajiye musu dalilin tare da kuma tsare musu mai mutuncinsu to yanzu yaya hukuncin zaman istiraha an gane ku yanzu ya hukuncin zaman istiraha an gano ni ku? to saka zaman istiraha kun ga sunna ce tabbatacciya to saboda haka kada mu to daga cikin wayannan mutane mu ce za mu rike wata mazhaba kada mu to mutanen da Allah ya ce wa in ra'au kullu ayatin wa wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha ko wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha wato in sun ga kowane irin aya ba sa imani da ita to in ka zamanto daga cikin wayannan wanda ake cewa in yarau kullu ayati la mai biha to yanzu ya kace shi mutumin kirki ne Allah ya zarge su da wannan yace wa in yarau kullu ayatin in sun ga kowace aya ba za su imani ba sa imani da ita to kan mu zamanto daga cikin ire-iren wayannan mutane mu zamanto daga cikin wayanda in sun ga kowace irin aya ta gaskiya ta mu'jiza da waye sai imani da ita misali an gane wannan ko to zaman istiraha shine kamar yadda Imam nawu ya faɗa cikin azkar sunna ce tabbatacciya daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma ji wannan ai na'am ana abdullahi bin malik bin buhaina radiyallahu anhu an karbo daga sai zu tambaya nan wajen ya masu cewa sai in bukata ya taso ake yi suna da wani dalili gaskiya ba dalili kaga ibnu bas shi da nasiruddin albani ce zaman istiraha sunna ce tabbatacciya ibnu usaymin shi kuma ya ce zama istira ana yi ne in bukata ya taso dukan wayannan malaman mu ne malaman salafiya ne amma suka yi sabani shin wannan sabani yana iya sanyawa mu ce ba ruwanmu da ibn usaimin sai dai za mu ajiye mai baɗin shi mu ɗauki fatawan su ibn ba da lallama albani saboda shi yafi inganci zai yi aiki da shi an fahimci wannan ko na'am an karbo daga abdullahi bin malik ibn buhaina نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه للي annabi ya kasance in yayi sallah yana budawa tsakanin hannayensa hatta ينسى حتى يبدو ikai har sai hasken hammatan shi ya bayyana an in annabi ya kasance in yana sallah yana budawa tsakanin ainihin hannayensa har sai hasken hammatan shi ya bayyana an gani kenan ba a matsi mai hammata in ana sujada an gano na ku mm. to wannan shi abin da ya kamata mu fahimta kan wannan matsala da nam. an abi maslama sa'id bin yazid an karbo daga abi maslama ko za mu yi amfani da wannan mu yi tambaya kawai saboda wannan maganar takalmi yana buƙatar ƙarin bayani da yawa eh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ce a yake shawarsu eh. ba maudu'in sallah ba ne ba na'am yake cewa su suna da wani dan uwa na'am to Allah ya jaba shi da ciwon hauka na'am kusan shekara wajen takwas kenan eh. suna ta kokari bai bai warke ba na'am to mahaifin shi ya rasu wajen shekara kuma bakwai da su mahaifin su ba gado ba eh yanzu idan za a raba gado za a raba da shi wannan mahaukacin mai kyau hauka ne a ko shi ba shi da gado su shi mahaukaci ba mutum ba ne yi in za a raba gado kowa da kowa hatta mahaukacin shi ma sai an ba shi haƙƙin shi to ai in aka hana shi haƙƙin shi da mai za a kula da haukan shi ɗan ana so haukan ya rabu ya ragu misali dole sai ya zama ana kulawa da shi a mai wanka a ɗinka mai tufafi a kai shi wajen a kai shi asibiti ana kulawa sai ga haukan ya ragu in ma aka yi sa'a ya warke to saka wannan kudin wannan yin wanka gare shi da kai shi asibiti da kulawa da abincin shi da waye waye zai yi ai tunda Allah ya sa yana da kudin gado a ba shi hakkin shi domin shi ma ya dan mori rayuwarsa daidai gudu ai shi ma mawakaci na so ya mori rayuwa saboda haka a ba shi hakkin shi a raba gado kuma kuskure ne a dinga jinkirin gado haka mutum na rasuwa an gane kada a dade ba zan cewa in an yi sadakan uku ko yana suna cewa da zarar an yi sadakan uku a raba gado ko sadakan bakwai a raba gado ko sadakar arba'in arba'in sadakar uku da bakwai da arba'in bidi'a ne baya halatta ga ɗalibin sunna an gane ya ringa eh, sadakar uku yana halatta ma inda ake sadakar uku ko ya taimaka ma sadakar uku sadakar bakwai sadakar arba'in duk bidi'a ne amma yanzu abin ya zama ruwan dare sai ga ɗalibin sunna ya ce ai malam yau ne uku na babana yau ne bakwai na babana ɗalibin sunna kuma ana ji irin wa'annan lafuzza a bakinsa gaskiya bai dace ba a kiyaye eh sai to sai to wai wato a cikin family din sai kamata a samu wanda zai kula mai da kuɗin ko ko za a ɗauko wani cin daga waje a cikin family din su in ko babu a cikin family in babu amintacce a cikin family wanda zai kula mai da dukiyarsa sai a samu amintacce daga waje kula da dukiyan dan zai yi wa family din kila ba su da amana to sai a samu wasu masu kulawa kuma a shaida kai wani an baka fa ka kaza ka ajiye ma wannan sannan kuma duk wani abin da zai kashe sai an zauna da mutane a samu wasu kwamiti wanda duk kudin da zai kashe sai ya yi mutane bayanin yadda aka yi ya kashe kudin da kuma dalilin kashe kudin domin kana sakan mai abu haka nan sakaka Don yanzu mahaukacin ya zama mahajuri shi kuma mahajuri yana bukatar kulawa sannan shi ma bai kulawa da mahajuri shi ma yana bukatar kulawa musamman a wannan zamanin wanda amana ya yi karanci kwarai da gaske a wannan zamani fa innal hayya la tu'manu alayhi fitna na'am na'am sai wa alaikum salam na'am sai mm. to gaskiya muna kira zuwa ga ɗalibai maganar zama isra da kake magana wanda za ga ɗalibi na sunna bai cika ɗan ba shi ba a to gaskiya muna kira a dage a ringa dabbaka shi sunna ne wato in ka ƙara duk abin da mutum ya ƙara yi na rayar da sunna a cikin sallah gurgudan rayar da sunna shi gurgudan ladan shi gurgudan darajar shi wannan daraja 27 da ake samu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatul jama'a afdalu min salatul fardhi bi 27 daraja ana samun wannan daraja ne gurgudan yadda ka kiyaye sunna a cikin wannan sallah din kana wasa da wasu sunnoni darajar kana raguwa misali mutum ya yi sallah ya saki hannu ko mutum ya yi sallah bai yi du'a da istiftah ba ko abin da ya kama da wannan kaga wannan abin da ka toye sallah ta yi amma kuma darajar ka ya ragu a cikin sallah din an gane to suna ka wannan shine shawara duk da malaman sunna sun yi sabani amma gaskiya abin da ya fi shahara zaman istirahan nan sunna ce tabbatacciya a dagi, a ringa yin ta a rayar da ita na batan gani ba na mantawa a lokacin da muka fara karantar da wannan du'a a jirsa istiraha a nan garin Kaduna wallahi ya kasance a masallatai idan an yi dalibai suka je sallah sai limami ya miƙe ce yana yin nasiha ga mutane ya ji labari an samu mutane suna zaman dabas wannan zama ana yin shi ne sai idan an gaji tunda an ce zaman hutu ne shin mun gaji ne balle mu huta yace haba samari da ƙarfi kuna da ƙarfinku kuna da kuzarinku amma kuma kuna irin wannan sallah sai ga liman yayi sai ce to wallahi in ba ku daina ba wallahi za mu ɗauki mataki to wani lokaci kawai saurayi na cikin sallah kawai sai dai ga wani katu ya daga shi sai kawai ganshi a hannun katu yana istiraha kawai katu ya daga shi yayi waje da shi wala akwai wani masallaci wani kakkarfa kana yi kawai daga ka cik yayi waje da kai a gani samari dai ba su daina ba suka ci gaba da yin wannan sallah farko dai samarin ba su fito sun zazzagi dattawa ba sun san darajar dattawa a gani su da abin da suke kawo suna rayar da sunan su su wanda dattawan suka yi ta ɗaukar mataki kai har ya kai matakin da an kai samari ma wajen 'yan sanda muka ce musu ku haƙuri ku dai kuita ta rayar da suna cikin hikima to da yake an ba abin cikin hikima a hankali a hankali an kai samari wajen 'yan sanda an kai samarin da mai kuke yi Da ce wallahi wannan zaman sunna ne sai ga a wajen 'yan sanda ce to kuna da dalilai akwai sanda muka kai wallahi muka kai littattafai lodi lodi na littattafai shi malamin da ke ja da abin aka ce to shi kuma ya kawo nashi littattafan wallahi da ya ga littattafan suna da yawa kawai zai ce ai sulhu hmm. yace shi dai ba wai ya ce bane kaza shi yana so dama a kawo mai dalili ne to alhamdulillah tunda an kawo mai dalili shikenan shi kuma wani cewa yayi kawai tunda dai in dai har da aka yi an saka to yanzu kun kawo dalilin ku yace shi ba ya tsaya jayayya bane shi ba malami bane abin da yake so tunda mun ce sunna ne to a karantar da mutane kafin a yi to a hankali a hankali da aka ba abun a hankali da hikima da dabara ba a zagin wayannan manya ba a faɗin miyagun mangaru a kansu ba a wuce gona da iri sai Allah ta'ala ya fahimta yanzu gashi a masallatai ana ta yi ba mai cewa ƙala an gane mutane da yawa wanda da ba sa yi akwai wasu abubuwa da yawa wanda mutane ba sa yi da ana yi yanzu kuna ji yanzu zallan gawa sai ka ga mukallidi sosai ba mai takalidi sosai da mazhabin malikiya sai ce jama'a sallan gawa ga yadda ake yin ta sannan gawa farko a karanta Fatiya. na biyu a yi salati ga annabi na uku kuma a yi addu'a ga mamaci kaza kaza yana faɗin har zuwa na hudu ya yi bayani amma kuma ka bincike shi yana cewa lallai a tsaya kan mazawa malikiya bai san ma ya ya fita a cikin ta a nan wajen ba mazawa malikiya ba karatun Fatiya. duk addu'o'i yake yi to kun ga wannan ci gaba ne idan aka abu cikin hikima to mutane da yawa da suke faɗa da mu wallahi ban sani ne? wasu da yawa suna faɗa da mu iya gaskiyarsu ne to mutumin da yake faɗa da kai iya gaskiyar sa bai sani ba ana fatan nan gaba Allah zai shiryar da shi wallazina jahadu bina annahum subulana wa inna Allaha muslimin to da haka mutane galiban jama'a mu yi hakuri da su kada mu zama to muna tsananta musu muna zagin mutane muna kaza a mu bi a hankali insha Allah Allah zai fahimtar da su an gane a kai wannan yan bar bakwai din su kuma su suna so su lalata mana salafiya ne yayi yan bar bakwai wallahi an bi su salafiya za ta lalace ba ma wanda zai fahimce ta eh su wayannan suna bukata a yi tamyizin sufuf da su ne tunda sun yi gara gaskiya eh a shata layi wa kazalika nufasilul ayati wa litastabina sabila almujrimin to muna so ne yanzu hanyar mujrimai ya bayyana hanyar yan salafiya na gaskiya ya bayyana an gane shi yasa su sun bi ta hanyar da dole ne sai an fito an yi tahaziri game da su an yi bayani game da su an gane Gwargwadan yadda malamai suka nuna mana a kan shi saboda haka wayannan bayan Allah dole ne sai an nuna wa malamai mutane ga irin abin da suka zo da shi ga irin fikiran su muna jin tsoro kare zan fikira na me na haddadiya muna ganin fikira ce mai hadari wallahi in an bata za su kori mutane gaba daya manzo Allah da yake cewa bashiru wala tunafiru su kora suke yi sun ce za mu yi bayani ko saukan kashi ne in ji ba ruwanmu da wata matsala haka zai cewa wasu na kiran mu ƴan masali da mafasi ko komai sai mu ce a duba maslaha ya kamata a yi kaza to su ba ruwan su kawai in dai gaskiya ne su koya ne duk zafin shi sun faɗa ko da zai kawo kowane irin barna ne shin manzo Allah ya kai faɗa manzo Allah ya ce ka ringa bi da hikima duk da kana da gaskiya to ka ba abu ta hikima yawwa a gane ko to saboda kuma yana bayan Allah ba ruwansu da hikima har ma izgili suke da wannan hikima din da wannan maslaha da mafasid din shi sa kaga suna sakin maganganu duk zafin shi duk yanda magana zai kawo banna ko da zai kawo bannan da ya fi shi to saka muna roƙon Allah Allah ya shirye wa'annan bayan Allah ba na so a dinga zagin su idan sun yi zagi ku yi hakuri da su an gano wannan ko abin da yasa na ce ku yi hakuri da su ka ku hada musu tsakanin gashi ana musu diran mikiya na hujjoji sun kasa karewa sannan kuma ana zagin su sai abin ya musu yawa gare ya zamanto za su ji da hujja ne ko da zagin in suna ashar bai dace a ce dan salafiya yayi ashar ba dan salafiya bai san zagi ba dan salafiya abin da ya sani hujja in kaga mutum na zage zage to hujja ya kare miki ne ku tsaya ku yi dirasa na ilimi kwantar da mutane banda zagi banda kaza banda wulakanci wayannan bayan Allah gaskiya sun kauce hanya suna buƙatar a nuna musu kuma sun dauko aqida mai hadari aqida mai rusa musulunci yana buƙatar a samu mutane masu hikima masu haƙuri su yi kaza su nuna musu na batan gani to so haka wannan bayani da muke muna kokari ne mu nuna musu su dawo zuwa ga gaskiya su bar wannan bata da suka dauko ya saba ma salafiya ya saba ma sunna ya saba ma hanyar magabata Allah shi taimake mu eh sai tambaya ta karshe wani ya ciro da cewa ya halatta namiji ya abuta da mace wai wani ta tambaya ko mai ban mamaki ya halatta namiji ya abota da mace to abota wani iri ka kai mata ziyara ta kai ma ziyara kara kana da namiji kai dan daudi ne ina ba ta gare so daga alaka tsakanin namiji da mace tabbas za a iya alaka na gaisuwa assalamu alaikum wa alaikum salam amma irin abotan nan ka kai ziyara ta kai kuna kuna kudda ku an ganku abokai ne an gano wannan to bai halarta ba babban alaka shine ka nemi ka nemi auren ta kana santa in kana so ka aure ta amma alakan nan ku ta ta garin ku tare ai kawata ce ga ta nan to wannan gaskiya babu daɗin ji Allah shi taimake mu eh wa alaikum salam eh jilsa kenan eh um, uh, limani ne shi yana yin da istiraha hmm. amma sai cikin mamu wani sai ya miƙe sai kaga shi ya miƙe amma limanin bai kai gari a to bai halatta ba idan liman na jilsa istiraha to kai ma mai bin shi ya kamata ka yi an gane shi liman an sa shi da dan ayi koyi da shi in dai yana jirsa isra ya kamata ka yi in ba yi ba kai kuskure shi liman na zaune kai kuma ka miƙe kuskure ne to kuma limamu na iya yi liman ya bari in ya dago dan an ba da dama an ba da ainihin zabi kala kala zaka iya bari sai ka dago ka zauna bayan ka zauna in zaka miƙe sai kai kabbara akwai wannan zaka iya tashi da kabbara sannan kai istiraha zaka iya zaman istiraha sannan ka miƙe duk malamai sun yi wannan bayani to tunda dai mutane suna da dan duhun kai kan wani al'amari liman ya amfani da wannan dabara in yazo ya dan istiraha sai ya ce Allahu akbar sai ya miki Haka shikenan wanda in ma mana da miki nan miki wanda sai da liman ya miki sannan ya miki <laughs> ya kalli maslahan masallacin sannan kuma ya bi mutane a hankali ya ta musu bayani eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk